يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أرضى به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال الترمذي حديث صحيح وفي الحديث الآخر وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وقال ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ومثل هذا كثير وأولياء الله تعالى على نوعين مقربون وأصحاب اليمين كما تقدم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد ضاربني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي إن واكلي حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يلبس بها ورجله التي يمشي بها فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم بالمكذوبات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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da goma. A wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafin mai suna Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'ish Shaitan wallafar Taqiyuddin Abul Abbas Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 wannan kuma shi ne darasinmu na nawa a goma idan ba a bance ba gabar da ibnu taymiya yake magana a kanta ita ce kashe-kashen waliyan Allah kamar yadda suka zo a cikin Alƙur'ani da sunnar manzo wancan satin ya jero ayoyi na alkur'ani waɗanda suke nuna waliyan Allah in ma dai su kasance ashabu yaminin su kasance ashabu yamin ko kuma su kasance as-sabiqun as-sabiqun ashabu yamin ne al-muqtasiduna waɗanda suke sun jo da dukkan ayyuka na wajibi ba su yi sakaci wajen ayyukan da ubangiji ya wajabta musu ba sannan kuma sun guje wa dukkan abubuwan da ubangiji ya haramta musu waɗannan su ne ashabul yamin su ne al-muqtasidun sannan akwai as-sabiqun as-sabiqun ulaika ulaika al-muqarrabun al-muqarrabun su ne waɗanda suka aikata wajibi suka kuma ƙara da lafil filu sannan suka guje wa haramun suka kuma guje wa makaruhi da ma wani rara ko wata rana ta almubahat abubuwan da suke halal waɗannan su ne as-sabiqun as-sabiqun to waɗannan bangarori guda biyu a nan ake samun waliyi duk wanda yake shige shige cikin waɗannan to yana cikin waɗanda za a ce da shi za a ce da su waliyai kamar da muka faɗa a satin da ya wuce duk wani mumini yana da wani gwargwado na walittaka tare da shi ko da ko bai saban Allah ne akwai wani bangare na walittaka tunda akwai asulul iman tare da shi matukar dai ba ya bar musulunci ba ko yana da wani bangare wani kaso ko mun kankanta sa na walittaka a jikinsa to sai dai ba lalle bane a bashi sunan waliyi a ce da shi wannan waliyi ne kalmar waliyi kamar yadda hadisul auliya ya nuna ana amfani da ita wajen waɗanda suka ayyukata ayyukan wajibi suka guje wa haramu to kuma waɗanda suka ƙara da ayyukan nafil su kuma su ƙara gaba hadithul awliya haka ya nuna man adadi waliyan kamar da ibnu zai zai sake ambatar sa a nan gaba saboda haka akwai bambanci tsakanin a ce wane yana da wani kaso na walittaka da kuma a ce wane waliyi ne in ka ce wane waliyi ne to ma'ana yana ɗaya daga cikin waɗannan guda abin nan kaso guda biyu wato in ba ya kasance cikin ashabul yamin ko kuma ya kasance cikin ashabiqun as-sabiqun wannan shine kashe-kashen da sunna ta zo da su alkur'ani ya ambata sannan kuma sunna ta yi bayani to shine malam yake cewa fa ibadullahi humul muqarrabuna al-madhkuruna fi tilka sura wannan karashin tafsirin fadar Allah ne da yake cewa kitabuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min taslim aynan yashrabu biha al-muqarrabun da kuma can inda yake kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira to suwaye ibadullah a cikin wancan a cikin suratul insan da ubangiji ya faɗa yace kana mizajuha wato abin shan wannan kabakin ya abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura wato al abrar masu ɗa'a masu biyayya suna sha daga wani kabaki ko kuma daga wani wata gidauniya kana mizajuha kafura abinda aka gauraya abinda ke cikinta kafur ne sai ubangiji ya ce ai wani marmari ne na ruwa ya sharabu biha ibadullah wanda bayan Allah ke sha su kwankwada su koshi yufajjiruna jira suna kukkugo da ita kukkugowa ma'ana duk inda suka so kukkugo da wannan marmaro na ruwa to zai kukkugo su sha su kwankwada su koshi to su ai ibadullah da ubangiji ya faɗa anan shine ibnu taymiya ce waɗannan ibadullah dan sune al-muqarrabuna al-muqarrabuna da ubangiji ya faɗa a cikin suratul mutaffifin da yake kitabu misk fi zalika fa talakasul mutanafisun wa mizajuhu min taslim aynun aynan yashrabu biha al-muqarrabun al-muqarrabun sura ibadullah inda ubangiji yake nufi a wannan sura ta al-insan ya fassara ma'anarsu a cikin suratul mutaffifin to sune al-ibadul ibadullah al-muqarrabun bayan Allah waɗanda ubangiji ya kusanto shi ya makanto su al-mazkuruna fi tilka sura wadda aka ambata a waccan sura wacce sura ita ce suratul mutaffifin wa hadha li'anna al-jazaa'a min jinsi al-amali bil khair wa sharri saboda sakamako yana kasancewa daga jinsin aiki alkhairi ne ko a ne wato saboda su waɗannan al-muqarrabuna da ubangiji ya ambata sun kasance dukkanin ayyukansu Allah suke nufa gaba ɗaya sun tace ayyukansu gaba ɗaya babu wani aiki da ba Allah suka sa a ciki ba saboda haka sukan yi mubahat amma bi niyyatul qurba ko da bacci zai yi yana yin su bi niyyatul qurba da niyyar kusantar Allah da niyyar ibada abinci zai ci da niyyar ibada don haka duk abin da yake rara ne yana barin sa duk abin da ya san rara ne ba taimaka masa zai yi ba wajen ibada wajen bautar Allah to zai haƙura da shi to ya zan dukkan rayuwarsu mubahat din su duk rayuwarsu gaba ɗaya ta zama da'a ce ga Allah zallarta don haka da aka zo lahira wajen bayar da wannan abin sha su sai aka ba su wannan marmaru suka sha shi zalla saɓanin waɗanda suke abin nan ashabul yamin su ashabul yamin sun aikata ibada sun aikata da'a amma kuma suna ba su bar hududul muwahat ba wato sukan yi abubuwan da suke rara ne na ba wanda bai zama musu larura ba Ba sukan ɗan shagala da duniya wani lokaci duk da ba haramun bane shagaltar din amma dai sukan shagala a wasu lokuta su ta wasu harkoki wanda suke na rayuwa ce zalla babu babu maganar ibada ko qurba a ciki to saboda haka tunda sun dan cakuɗa rayuwarsu da abin da yake mubahat ne zalla sai ubangiji shi ma ya gauraya musu wannan ruwan sai ba su tashi zalla ba to kaga aljaza'u min min jinsil amali irin aikin da suka yi wa gwargwadon irin da za wato sakamako da suka samu wannan ka'ida ce da malamai suka ittifaki akan ta cewa aljaza'u min jinsil amali aljaza'u sakamako yakan kasance daga jinsin aiki kuma ayoyi na alqur'ani da dama sun kunshi wannan sun zo da wannan ayoyi da alqur'ani hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kaga aljaza'u huna min jinsil amal kai kyautayi to sakamakon abin da kai na kyautayi shine ubangiji ya kyautata maka innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun ubangiji ya ya abin nan ya yi muqabalar makircin su da irin nasu da da makirci saboda su ma makirci suka yi innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida suna kaidi ina mayar musu da kaidi sakamakon kaidin da suke yi kaga sakamakon sai ya kasance min jinsil amal wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ya Allah yastahzi'u bihim kaga aljaza min jinsil amal suna izgili kuma ubangiji zai fuskantar da izgili akan saboda izgilin zai fuskantar musu da izgili saboda saboda izgilin su shi yasa ubangiji a kisar annabi yusuf yace kazalika kitna yusufa kaga aljaza min jinsil amal saboda can an yi masa kaidi لا تقصص رؤياك لا تقصص رؤيتك على اخوتك فيكيد لك كيدا kaga da suka yi masa kaidi shi ba ubangiji sai ya saka masa sakamakon kaidin da suka yi masa da wani kaidi din haka nan mata abin da anniswa da imra'atul aziz kuma sun yi musu kai sun masa kaidi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aqum bil jahilin kaga wa illa tasrif anni kaidahunna فاسأل النسوة فاسأل فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم kaga ubangiji ya sifanta aikin da suka yi wa annabi Yusuf da kaidi shi yasa da ya tashi sakan ka masa ce wa kazalika kidna li Yusuf sauraka aljaza'u min jins al'amal wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi kaga aljaza'u wa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bi mithli ma i'tada alaykum saura kaga alqur'ani ya nuna wannan ka'idan haka take na'am duk wanda yayi yi mummuna to a sakanka masa da kwatankwacin abin da yi mummuna kaga aljaza'u min jinsil amal haka nan a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama, wasallama hadisai da dama sun tabbatar da wannan da wannan ka'ida din shi da ibnu tabiya ce kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya da fasa Allahu an kurbatan min kurab yawmil qiyamah wanda duk yayi wa mu'mini wani bakin ciki daga cikin bakkan cikin duniya ubangiji zai yaye masa bakin ciki daga bakkan cikin ranar alkiyama wa man yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin tsanani yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah ubangiji ya sauƙaƙa masa a duniya da lahira wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah wanda ya rufa wa musulmi asiri ubangiji zai rufa masa nasa asirin a duniya da lahira wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi ubangiji na cikin taimakon bawa matukar bawan ya kasance cikin taimakon dan uwansa wa man salaka tariqan yaltamisu ilman wanda ya bi wata farki yana neman ilimi cikin sa sahala Allah bihi bihi sahala Allah lahu bihi ubangiji zai sauƙaƙe masa a dalilin wannan hanya wata hanya zuwa ga aljanna wa a qaumun fi baitin kuma babu wasu mutane da za su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya nuna kitab Allah suna bibiyar littafin Allah suna karanta shi wa yata dara suna bainahum suna darasinsa a tsakaninsu illa nazalat alaihim sakina face nutsuwa ta sauka ta lullube su wa ghashiyatuhum rahma rahma ta lullube su wa hafatuhum malaika mala'iku sun kewaye su wa zakarahum fi man inda ubangiji ya ambace su a wajen waɗanda ke tare da su da shi wa man abta bihi amalu lam yusra bihi nasabu wanda duk aikin sa ya dakirar da shi to nasabar sa ba za ta ce da shi gaba ba rawahu muslim fi sahihi muslim ya rawaito na hadisi a cikin sahihin sa hadisin abu huraira ne abu salih as-samman uh, al-amash an abi salih an abi huraira radiyallahu ta'ala anhu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa al-jaza'u min jinsil amal man naffasa mu'minin kurbatan wanda yayi wa mu'mini wata damuwa kurba shine eh, shiddatul azima wato tsanani mai girma tsanani wahala mai tsanani ita ce ake cewa kurba da larabci wato wahala mai tsanani mutum ya shiga cikin wani garari wato zai rasa ta yadda zai kullo masa kuma garari ne wanda yake mai tada hankali kwarai da gaske a larabci shi ake cewa kurba sai annabi ya ce na fasallahu anhu kurbatan min kuram yawmil qiyamah ubangiji zai Ya yi masa wato damuwa ko baƙin ciki ko wani tsanani mai wahala na ranar gobe kiyama kaga a nan ubangiji sai a annabi ya ce nafasa Allahu an qurbatan min qurabi yawmil qiyama bai ce min qurabi dunya wal akhirah ba kamar yadda ya faɗa a wajen maganar yassara da wajen maganar satara musliman a nan ya ce fi amma a nan sai aka takaita akan akan lana alkiyama saboda babu wani bala'i da ɗan adam zai tunkara wanda zai ji yana buƙatar taimako da agaji na ubangiji irin wannan irin bala'in wannan ranar saboda haka in kai wa musulmi dan uwanka taimako akan wani bala'i da ya same shi a nan duniya to wannan bala'i na lahira sai za ubangiji zai yaye maka shi wato kaga anan sakamakon da zai maka ba wai na nan duniya kawai ba zai maka sakamakon lahira aka takaita akan na lahira saboda ya bi girma saboda ba kowane musulmi bane a nan duniya yake haduwa da kurba ba kowanne bane sabanin abin da yake bukatar rufin asiri sabanin abin da yake bukatar tsanani wanda musulmi yakan yawan yakan yawan cin karo da shi amma kurba wani har ya mutu ba zai shiga cikin kurba ba domin kurba bakin ciki ne da yake iyaka damuwa ce da ta kai matuka wani har ya mutu ba zai samu kansa cikin wannan ba amma a lahira kamar yadda kuka sani a hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna irin yadda abin nan halittu za su gamu da da wahala da tashin hankali a al-mawqif kafin ubangiji ya fito hisabi idan rana za ta matso daidai fanyen su ya zama na gumi saboda zafi gumi ya kai har daidai bakin su ko daidai kunnuwan a lokacin kowa yana buƙatar shafa'a shafa'ar da ake buƙata a lokacin ba wai shafa'ar a tafi aljanna ba shafa'ar a yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna wuce a dai rabu da wannan da wannan farfajiyar saura ka wannan wuri abu ne wannan lokaci lokaci ne da kowa da kowa yake buƙatar yake buƙatar wannan wannan agajin da wannan taimakon to shi yasa aka takaita abin akan ranar alkiyama annabi yake ban yassara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsuwa wato dan uwansa musulmi da yake cikin matsuwa ya taimaka masa ya fitar da cikin wannan matsuwa din ko ba ya masa yawa ya rage masa ko ya biya masa duka ko ya yafe masa wannan duk matsuwa ce da za ka isa sauƙi wa ɗan uwanka ubangiji madaukakin sarki kai ma ya yi maka sauki a duniya da lahira yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah ubangiji ya yi maka sauki a nan duniya ya maka sauki a lahira wa man satara musliman haka nan wanda ya rufa asirin musulmi wato musulmi ne yi sabo ya tuba kai ka san da saban da ya taba yi a rayuwarsa da katubarar da yayi amma ya tuba ya ya ga mutumin kirki to ba dai bane ka je kana ba da labari ka ga mutumin can ai shekarun ba ai ba ba can gani mutumin nan wannan ba dai bane ya riga ya tuba shike nan ai mutumin nan da ka ganshi ka ganshi shi alhamdulillah yanzu gashi duk da karatuka da amma mutumin nan irin irin ka ga ba ruwa asiri mutumin da ya laifi ya kuma nan ta yi gudan zambi kamar la zamba lahu saboda haka kamar ya fita daga zunubin ne gaba ɗaya kamar ma bai taɓa zunubin ba ne saboda haka sai ka rufa masa asiri ko da da ka san shi ɓarawo ne yanzu tun da ya fi shi kenan sai ka yadda kamar kowa yake ba ta sai ka fasa masa abin nan ba haka nan wanda ka gan shi yana cikin laifi to rufin asirin a nan ba ne ka yi shiru ka iyalin shi cewa ba da laifinsa ka tafi ba a'a in ka gan shi yana tsakiyar laifi kuma rufin asiri ka kira shi ka yi masa nasiha ka ja kunnen ka gargaɗe shi Ka yi masa inkarin abin da yake yi wannan shine nan shine rufin asirin kuma anan dan ka ji an ce wanda ya ta musulmi ka ce a'a kale shi ai an ce a sittanta musulmi ka bar shi ya ci gaba da abin da yake a'a ka hada shi ka yi masa wa'azi sannan kuma ka bar abin tsakaninka da shi dan ka je kana ce ransa kana yaya shi kana cewa kai kai ka hana shi ai da ya kusa yi kaza kaza kaza banda dai Allah ya kawo ka da mutumin dan ko ga ba ka rufa masa asiri ba ka masa nasiha kenan, amma akwai wanda zai zama aikinsa wato ya saba bara ba sau ɗaya ba sau biyu kana cin karo da shi kana masa nasiha sai kuma kuma kama shi to irin wanda yana da kyau a kai shi gaba inda za a yi masa horo da ba ka ce ba za ka rufa masa asiri ba a'a barawo ne ka sha kama shi yana harin takalmin mutane a masallaci ka ja shi guri guda ka tsoratar da shi Allah ka nuna masa girman sata a ko ina ma aka yi ta bare a ɗakin Allah bayan Allah sun zo ɗakin ubangiji za su gaishe su kai kuka sace musu takalma ka nuna masa girman wannan laifin a ko ina ma zai yi shi ballantana a ɗakin Allah da gobe sai kuma kai kai ganin shi ya kuma kai eh, abin da samane zai kwashi takalma kutare. to kaga alamar waccan wancan da sai da kai na farko bai ji ba to a nan ba lalle ne ka ci gaba da rufa masa asiri dan in kana kama shi wata rana ba za ka kama shi ba to anan sai ka kama shi don hukunta shi akan yana sata saboda ka wannan shi ne sitirta wanda ake nufi ba wai ana nufin mai laifi kawai ka kyale shi ta yin laifinsa ba kai shiru ka ja bakin kai shiru baka hana shi ba in ya yi laifin ya tuba to da wannan ba maganar ka tsaya ma kana ta faɗar maganar ya taɓa yin kaza taɓa yin kaza in kuma ka kama shi ne yana cikin laifin to ka sitirta shi kai mata nasiya ka sallame shi kakka kanka ce za ka kai shi gaba wato musulunci yana son wannan musamman tsakanin mumini da mumini tsakanin musulmi da musulmi ba daidai bane da ka samu mutum cikin laifi da kai tererensa ka ci kwalarsa matukar dai ba ya riga ya yi abin nan din ba in ya riga ya yi laifin wato wani ya kashe aka kama shi to kaga nan ba zai wa mutum ya yi kisan kai ka san shi kuma kai shiru ana akwai wani haƙƙi na wani da ya riga ya tafi da shi dole a karɓar masa wannan haƙƙin amma mutum mutum ne ka san shi mazinaci ne to in ka masa nasiha ya daina shi kenan ba sai ka faɗa ba ko ne zai ya gaya maka fa shi fa abin da yake yi sai ka ja kunnen sa ka hada shi to anan ba sai ka je ka ce to ai tun da shari'a musulunci ake zo mu je yi maka haji a'a ya ya ce maka gaskiya fa shi ya yi kaza ya kaza ya kaza amma yanzu abin yana damunsa ko ba bai ce maka yana damunsa ba sai kai masa nasiha sai kaga cewa ya karaya ila ma yana ta hawaye kaga alamar dai cewa ya ya gane kuransa shikenan sai ka bar maganar nan ba daidai bane ka zo ka ce kai shi ko su ba. ko ka je ka ga yayin yan ba su duro gidan su ci a kai shi kotu wanda wanda duk abin da zafi yakan sa a yi wannan a ce ga wata mace ta yi ta yi zina har ta yi ciki an kafa shari'a to aje a kamo ta da yadda ake ta a shekarun baya aje a kamo ta a kai ta kotu to da musulunci ba a san haka kuna kun dai san hadisin ma'iz ko san hadisin al-ghalibiyya mutumin da zai zo ce ya rasulullahi zanaitu fa tahirni ma'iz da mamman Allah bai ya rasulullahi gula ni ka tsarkake ni kaga wannan shine sayyidul adilla alayhi salam mutum ya ikrari da bakinsa ya fi komai ya fi maganar wasu su yi shaida adalai ko ya ko ko a ga ciki ko wani abu wannan shi ya zo ya faɗa kuma ya san me ake yi da ya faɗa ka sai annabi ya kawar da kai ya kalli ɗaya ɓangaren da ya yi tafiya ta shi kenan annabi ya juya kai ya watsar da shi sai ya sake zagayowa da ya sake cewa ya rasa zanantu fatahirni annabi ya sake kawar da kansa da ya je ya tafiya ta nan annabi zai ce ku takumo shi a'a sai ya sake dawowa dai har haka hasar hudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya da hankalinsa to da ya kan da gaskiya ce kai wani lokaci fa ina dan samun tabuwa shi ke da za a kyale shi ce shi hankalin sa raɗau ba abin da ya dame shi a wata da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'allaka qabbal la'allaka lamasta la'allaka la'allaka yana so lakanta masa wani abu da zai janye wanda ya ko dai ka sumbata ne ko ka taba ne ko ka runguma ne da zai ce eh kai runguma ce fa nan sai sa anan malamai suka rika ma tattauna akan cewa shin ya halatta alƙali ya lika lakanta wanda ake tuhuma hujja yadda zai fitar da kansa kaga shi ai ba lauya ba ne. lauya ne yake baka hanyoyin da za ka fitar da kanka amma yanzu ga shi annabi shi yake bashi wata hanya da da zai da ya fito ya faɗa shi kira annabi zai kyale shi to ashe ta ga ba wai so ake yi tabbas sai an ka mutum da laifi musamman aka kula cewa yayi yi nadama ya karaya ya koma ga Allah mutumin da zai kawo kansa ya san ko me za a yi masa ai kaga alamar nadamar da yayi ba karkarwa ce. to shi yasa lokacin da aka je ake masa haddi har wani ya jefe shi da dutse jinin ya karfe sa ne shi sai zage shi sai la'ance shi da aka ga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka la'ance shi laqad taba tawbatan law wuzi'at ala ahli al-madinati lawasi'atuhum yayi tuban da fa da za a raba wa duk masu laifin Madina ko duk ɗan Madina da tuba ya ishe su kaga kenan ya zo da zuciya wacce take lafiyayya zuciya wacce take ta koma ga Allah to haka nan ita ma al-qabidiyya lokacin da ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka tambaya aka ce lafiyar lau ba ta da matsala annabi ya ce to je ki sai haihu da ka tafi annabi ya taba cewa a bincika matan nan bata gudu ba ko ya daure ta ko ya sa ta yan gadi ta ta tafi sai ta haihu ta dawo sai da ta je ta haihu ta dawo ba annabi ne ko yace lokacin haihuwar matar da yayi ba a ji a da ita sai ce ta je sai ta ta dawo ta tafi ta haihu ta dawo annabi yace jiki sai kin shayar sai kin yayi da haka wannan shekaru biyu da ta ɗauka na yayin ɗanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake cewa aje a binciko ba wata ruwa da ta gaya maka cewa annabi ya ce aje a binciko ba tan nan ko tana nan ko ta gudu annabi ya shiga harkokin gabansa bai ƙara kula da matan nan ba sai da ta kuma kakanta to shi yasa malamai suka haɗu akan ka'idar idra'ul hudud bi shubuhat musamman abin da ya shafi haji don akwai wani dan hanyar da za a kaɗe shi to a kaɗe shi ba wai so ake aika yin haddin ba yadda wasu ke ganin in ba ana haji ba to ba a shari'a to annabi sa wannan haddin biyu aka taɓa yi kuma dukkanin su itirafi dukkanin su itirafi ne aka samu cewa gashi النبي يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله لا تشكين تي مكو با وما تقر با ولا تشكين تي مكو ان كوانس تان هذا بد دينا الجزاء من جنس الامل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه wanda ya je wani tafarki yana neman ilimi to ya kama hanyar neman ilimi ilimin lahira ilimin da zai sanar da shi Allah duk inda maganar ilimi ta zo a alkur'ani ko sunna aka yabi ilimi ko masu ilimi ana nufin ilimin da zai sanar da kai Allah ilimin da zai sanar da kai wajibi ba wai ilimin lissafi ko geography ake nufi ba ko injiniyar da wasu ka zo maganar falalai ilimi a dunkule to sukan ɗauko maganar duk wannan sai injiniyarin lissafi geography a wannan wannan magana ce maganar da duk kalmar ilimi to ana nufin sanin Allah ilimin da zai sanar da kai Allah ka san wajibin da yake kanka ka aikata na'am musulunci ya bude kofar a je a karatu wanda zai amfanar amma ba wannan ne aka fito aka yi ta wato zuzuta ba ana zuga ana zuga akan sa ana nufin ilmul akhirah ana nufin ilmin din ومن طرق ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه wanda ya kama wani tafarki na neman ilimi ubangiji zai sauƙaƙe masa tafarkin shiga aljanna wanda ya nemi ilimi dan Allah to ubangiji zai bashi ilimin kuma zai bashi damar aiki da ilimin ya sauƙaƙe masa samun ilimin kuma ya sauƙaƙe masa aiki da ilimin kaga ya sauƙaƙe masa shiga aljanna da abin da ake nufi shiga hanyar shiga aljanna shine aiki da abin da karanta to shine ma'anar sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna shine ya sanar da shi ya bashi fahimtar ilimin ya gane ilimin ya fahimce shi kuma ya bashi saukin aiki da ilimin da ya karanta wa majtaba qaumun fi baitin min buyutillah babu wasu mutane da za su haɗu a ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ana nufin masallaci daga cikin masallatayya yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum suna daras suna muzakarata a tsakaninsu ana ya shafi alqur'ani da tafsirin sa da duk abin da zai taimaka wajen fahimta alqur'ani saboda haka hadisai sun shiga da ilimin fiqh ya shiga ilimin aqida ya shiga da duk waɗannan ilimomi ilimin mutane da suke taimaka wajen fahimtar alqur'ani saboda haka duk abin da zai taimaka wajen fahimtar alqur'ani yana karkashin wannan hadisi kada ka ɗauka sai kawai ana karanta Alƙur'ani da tafsiri kawai a'a hadisi zai shiga aqida za ta shiga fiqh ma zai shiga duk wani abin da yake asalin sa qur'anin ne ake bayanin sa to ya shiga karkashin mudarasat kitabillah to duk waɗanda za su tsaya a cikin masallaci suna karanta littafin Allah suna muzakara su tsakaninsu suna suna darasin sa tsakaninsu illa nazalat alaihim sakina face nutsuwa ta sauka a gare su wannan duk wanda zai zo gurin karatu da kyakkyawan manufa to zaka samu akwai nutsuwa tare da shi wanda kuma zai zo saboda wani dalili to zaka same shi ba nutsuwa saboda ba dan wanda ya zo ba ya zo da kodai ya sai da kayan abin abin kasuwancinsa to zaka same shi harkar kula da kasuwancinsa yake ba ba ka ga wannan ba ba za ka same shi da nutsuwa ba ko ya zo ne kawai saboda sun yi mahada da wani za ta ce mu haɗu a kaza to shi kuma zai zo saboda wannan mu haɗu to za ka same su ana karatu suna kuskus ko ku a'a ya zo ne saboda ya gaji da zaman gida in ya je gida ba ba inda zai je ba ya da abin yi in ya je za ka samu bacci yake Gama wanda zai zo domin ya yi kitabun kitabullah to za ka same shi da sakina wa ghashiyatuhum rahma rahmar ubangiji ta lullube su wa fatu fatuhul malaika mala'iku su zagaye su ana su ba su kariya wa Allah fi man indahu ubangiji ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi wato mala'iku ubangiji ya ambace su ambato na alfahari shiga bayi na can sun haɗu babu abin da ya tara su illa mudarasa wato nazari da bincike da karatu na littafi na annabi ya ce wa man abba bihi amalu wanda duk aikinsa ya daƙirar da shi bai ci gaba ba saboda bai yi aikin da zai ci gaba ba lam yusri bihi nasabu nasaba saba ta ce da shi gaba ba saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna aiki shi zai ce da kai gaba idan kai aiki ka samu sakamakon aikin da kai idan ka ki aiki kuma na kwarai to ba za ka samu sakamakon aiki ba ko da kuwa kai dan gidan wane ne saboda ka ko kai abin da dan babanka wali ne ko babanka annabin Allah ne ko kana da nasaba da annabin Allah ta karbe ba yi aiki da kwarai ba wannan nasabar ba ta amfani ka ba idan tabi'a ya kawo da dan ya kara tabbatar maka da waccan ka'idar aljaza'u min jinsil amal kuma ya kawo wancan da'idar aljaza'u min jinsil amal saboda wancan fadar Allah da yake aina yasha wa al muqarrabu me yasa su za ku sha wannan ruwan zalla wannan marmaran su sashi zalla su kuma al-abrar sai an gauraya musu da wani abu ce saboda su gaba ɗaya rayuwarsu gaba ɗayanta sun ba da ita da Allah zallanta babu wani abu da suka so soka na shagulgulan rayuwa na duniya shi yasa kuma za a ba su sakamakon zalla sannan ibnu tabiya ƙara kawo wani hadisi da dai ƙara tabbatar da wancan ka'ida aljaza'u min jinsil amal shine hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ba wanda yana cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi musnad al-imam ahmad annabi yake cewa ar-rahibuna yarhamuhumur rahman masu tausayi Allah bai rahama yana musu rahama wato wanda suke masu rahama a duniya ubangiji mai rahama shi ma yana musu rahama irhamu man fil ardi ku tausaya ma waɗanda ke nan duniya yarhamkum man fis sama wanda ke sama zai tausaya muku kaga anan aljaza'u min jinsil amal irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama arrahimuna yarhamuhum arrahman kaga irin yadda suka tausaya wa bayan Allah kuma sai ubangiji ya tausaya musu suka tausaya ma waɗannan da ke ƙasa sai Allah maɗaukakin sarki da ke sama ya tausaya musu kaga wannan hadisi yana tabbatar da aqidar ahlus sunna fi ululillahi ta'ala cewa ubangiji yana da ululul zati domin karara Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace yarhamkum man fis sama kaga wannan yana daidai da fadar Allah a abincin man fis sama ayo sai an yasifa an yasifa bikum al-ardh fa idha hiya تبور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير كذا قال لا أبنجي من في السماء وأنا سكي yan alin kalami yan cece ku ce da ƙoƙarin a canzawa ayoyin Allah da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alƙibla sukan ce ban fi sama ana nufin bala'i yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai mala'iku mala'iku su tausaya muku kai ka ce mala'iku <laughs> wato wasu ne wanda suke jira su yi wa mutane azaba da haka in ka tausaya su ma su tausaya maka in baka tausaya mala'iku su ki tausaya maka ta da cewa gashi farkon hadisin yana nuna ba haka ba farkon hadisin ta arrahimuna yarhamuhumul mala'ika yarhamuhumur rahman sai ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kaga hadisin ya fassara kansa da kansa wani yazo ya ce a'a mala'iku ake nufi to dan me ba ce arrahimuna yarhamuhumul mala'ika ba zaka ce yarhamuhumur rahman saboda ka a kokarin sai an yi tawili dai an kawar da nassi daga zahirinsa to wani lokaci sai a shiga barbabiya aiki kada warwara ba a sani ba ka zo ka ce za ka yi hujja da nasi ko za ka karkatar da nasi shi nassin karan kansa shi yake maka yake maka raddi domin anan shi nassin shi yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman haka akwai akwai tabbatar da ululul lahi subhanahu wataala in aka ce as-sama ba ana nufin sama ta daya ko sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu zuwa sama ta bakwai ba ba wanda ake nufi ba a ruga kullu ma alaka fa huwa sama' duk abin da yake sama da kai to sunansa sama duk abin da yake sama da kai sunan ah, shi sama ah, don haka a nan ana nufin sama abin da ya fita daga cikin makhlukat ɗin gaba ɗaya domin ubangiji maɗaukakin sarki da'irar alkhalqi baya cakuɗe da halittarsa ya rabu da halittunsa ba a haɗe yake a gwane yake da halittarsa ba da haka ba za ka zo a nan ka ce kayi wa Allah guri ba kamar da wasu ke cewa kayi wa Allah guri in ka ce yana sama kayi masa guri amma shi zai ce na ko ina to ina ba guri ba ce shi ya yi gurare ba guri ba shi gurare ba yi to wanda ya gurare kuma yana rigima da wanda ya guri guri guda ɗaya shi sa za ga ƙirar akwai turka da warwala su asha'ira daman ba sa cewa Allah yana ko ila dama aqida Allah yana ko ila ba aqida ash'ariya ce, kawai dai kidimewa ce ta malaman malaman mu Allah ya bi musu suka jajibo aqidar jahmiya aqidar wanda wanda shi kansa al Hasan al-Ash'ari yana katta sai suka dauko ta ba su sani ba tare da cewa babu wani littafin da su karanta daga cikin irin littattafan da ake karanta na ash'ariya da za ka ga cewa Allah ku kulli makan wannan ba ƙidar ash'ariya bace ba ƙidar waɗanda ake cewa sha'ira bane a ce ta jami'a a ƙidar jihar ibn safwan shi ne yake cewa Allah yana ko ina wanda a ce da duk malaman sunna sun suke ta abinda su ash'ariya suke cewa ba a yi wa Allah gudu haka su suke cewa sai su ce la fil ardi wa la fis sama'i wa la tahta wa la fawq wa la yamin wa la shimal wala dakhil al'alam wala kharijahu wala muttasil bi wala munfasil anhu wato za su yi ta korewa la la la shi ba kaza ba ba sama ba ba kasa ba ba ciki ba ba waje ba ba hada ba ba raba ba ba gabas ba ba yamma ba ba kudu ba ba arewa ba to kaga ya zama babu dan aka ce kai bayanin menene babu in kai wannan jawabin to kan kowa iya bayanin babu dan babu haka za ta ce mata me ce ce babu abinda baya sama baya ƙasa baya ciki baya waje baya da baya rabe baya gabas baya kudu baya arewa wannan babu ne shi yasa ibnu abdul bar yake cewa al mu'attilu ya'budu adaman wal mujassimu ya'budu sanaman al mu'attil wanda yake korewa Allah sifofinsa yana bautawa babu ne duk abin da ba ya da sifa ka kore masa mutu ka kore masa ka ce babu shi kenan ba kana bautar babu shi kuma almujassim wanda zai mai da Allah jiki ya ce jikinsa kamar jikin Allah hannunsa kamar na Allah ko yana sifanta da nashi shi to shi kuma kaga wanda ya mai da Allah gunki to dukkaninsu ba bisa tafarki suke ba قال قال الترمذي حديث صحيح الترمذي يقول وانا حديث سيدي صحيح حديث سيدي صحيح كما دي بدا وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وانا حديث هنا في سنن أبي داود a yana cikin sunan abi dawud da abda sunan tirmizi da musnad imam ahmad hadisin abdurrahman ibnu auf hadisin abdurrahman ne ibnu auf shi ma hadisi ne da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala allah ta'ala allah ta'ala yace ana rahmanu ni ne allah mai rahama khalaqtu rahima na halicci zumunci zumunci ana ce da shi arrahi wa shaqaqtu laha min ismi na tsago mata suna daga sunana arrahman arrahim kaga sunan wato kalma arrahim ta kusanci kalma arrahman faman wasalaha wasaltuhu wanda ya sadar da wannan zumunci zan sadar da shi wa man qata'aha basattuhu wanda ya yanke wannan zumunci zan yanke shi wato wanda ya sadar da wannan zumuncin zan sadar da shi wato zan zan tare da shi wajen taimako zan zan tare da shi wajen agaji wanda ya yanke ta ma zan yanke masa taimako na da agaji na da albarkata wannan hadisi shi ma tabbata wa qala haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin a cikin sahihain ne wa man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah wanda duk ya sadar da wannan zumunci ubangiji ya sadar da shi wanda ne ya yanke wannan zumunci ubangiji ya yanke shi to kaga anan shi ma al aljaza'u min jinsil amal faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu kaga aljaza'u in jinsil amal to waɗannan hadisai ibnu taymiya kasu ne dan kawai ya ƙara tabbatar maka da waccan ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal amma ka kula ba magana waliya ki ne an gane ko to ibnu taymiya yana da irin wannan shi ake cewa ake cewa al-istidrak wato kana cikin magana sai ka dan ratsi kai wani bayani wani lokaci ta biya in ya ratse yana bayanin to sai ya shiga da kai kuma wani wata duhuwa ka shiga wata sarƙaƙiya wani lokaci ba ka banta kan kan ba me ake yi ma kan ba me yake bayani ko ya je can kama kasa gane yadda kai ya wuce to yana da wannan shi yasa karanta littafansa suna buƙatar taro hankali wuri guda kun ga yanzu ba maganar waliyai ke mana da kashe-kashen su ba ka'ida da ka aljaza min jinsul amal ita yake so ya tabbatar maka da cewa wani abu ne da ya tabbata da suka masu yawa to shine ya kawo maka wannan ya kawo maka wasu hadisai hadisan suna nan da yawa waɗanda suke nuna aljaza'u min jinsul amal a kamar hadisin abinda bawa zai faɗa yayin da ya ji kiran sallah ko hadisin man sallah alayya man salla alayhi salatan sallallahu biha sallallahu alayhi biha asharan kaga aljaza'u min jinsi al'amal haka da annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar duk al'amuransa yana buɗe da alhamdu yana buɗe a hudubarsa da alhamdu yana buɗe a sallarsa da alhamdu sai ya kasance hammadu sunan shi muhammadu mahmudu ahmad sai ya zan alahira yana da liwa'ul hamdi kaga aljaza'u min jinsil amal wa mislu hadha kathir ibnu tabi'a ce irin wannan ne suna nan da yawa wato irin waɗannan nasussuka da suke nuna aljaza'u min jinsil amal suna nan da dama sai ya dawo kan gaba da yake magana yace wa awliya'ullah wa awliya'ullah ta'ala ala naw'ain waliyan Allah nau'i biyu ne muqarrabuna wa ashabu yamin muqarrabuna na kurkusa waɗanda suka fi kusanci zuwa ga Allah da kuma na hannun dama kama ta kaddama kamar da bayani ya gabata وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فد أيكا كسو مدابين كشك شو مدابين أتشكين حديث وليي حديث الأولياء شين حديث أبي هريرة wanda aka karanta a farkon wannan littafi faqala annabi yace yaqulu Allah ta'ala man adali waliyan faqad barazani bil muharaba in ce lafazin da yazo wannan faqad barazani bil muharaba yazo a sunan ibn Majah da Sadrak ibn Hakim da Riwayat Tabarani hadisin Mu'az ibn Jabal wanda bai inganta ba to faqad barazani bil muharaba fa man adali waliyan faqad adantu bil harb wannan shi shine lafazin da yake cikin sahihai ne ko ɗaya daga cikin lafazin da sahihai da suka zo da shi amma ba zo da bara gani bil muharaba ba wanda duk man adali waliyan wanda duk yayi gaba da waliyina faqad bara gani bil muharaba to yayi fito na fito da ni Wa وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه باب أبن باوانا زي كسنتين دشي كتنكتن أبن kwatankwacin ya yi abin da na farlanta masa. wato babu kamar ka yi abin da ubangiji ya fallanta maka wajen neman kusancinsa wala ya abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nabil bulu har sai na so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan to idan na so shi sai in zan sa wanda yake ji da shi wa basara alladhi yubsiru bihi zan ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha in zan hannun shi da yake jimka da shi ko da ita wa rijlahu allati yamshi biha idan kafasa da yake tafiya da ita wannan hadisi mun yi sharhin sa a baya da bayani wanda yake dogo muka yi rabi ga yan alul guluwi yan ittihadi da wa'adatul wujudi waɗanda suke cewa in kai ibada kai ibada zaka zama Allah wato in kai yawaita ibada kai tai kai tai to kai ba zaka zama Allah komai naka zai zama na Allah muka ce wannan kafirci ne kafircin da yahudu da nasara ma ba to kaga a wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi waliyan Allah sannan kuma ya faɗi ayyukan da waliyan suka yi kuma ya faɗi kaso biyu na waliyan kashin farko shine wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi bawa na bai kusance daga da kamar aikata abinda na farlanta masa wato bawa na zai samu kusanci da ni idan ya aikata abinda na farlanta masa kuma babu sama da wannan wanda mun yi bayanin cewa aikata farilla shi ne kan gaba mutum baya digewa da nafin fudu tare da cewa ya abin da yayi wasi yana yana watsi da sha'anin farilla yana sakaci da harkar farilla mutum ne bai sallar la'asar ba amma yana kokarin qiyamul layl kaga ba ba ma'ana azumi baya azumi amma kuma yana azumin litinin da da alhamis kaga wanda duk ba ba da ma'ana ubangiji ba zai saurari ayyukan kana da ba sai idan kana zuwa da nafarilla don su na lafin tuni ciko za su yi maka akan nafarilla to shine ubangiji ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi mithli ada'i ma taraktu alayhi kaga wannan sune al-muqarrar abin nan sune ashabul yadi wadanda za su aikata abin da ubangiji ya farlanta musu sai kuma yace wala yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafil har sai na tushi. to kaga ya ƙara matsawa gaba kenan ya wuce farilla ya je na aikata haddana haddana filfilu to kaga ya faɗi aikin ashabul yamin ya kuma faɗi aikin al muqarrabun fal abrar ashabul yamin hum al mutaqarrabun ilayhi bil fara'id al abrar da ubangiji ya faɗa a waccan aya masu da'a sune ashabul yamin ma'abuta dama هم المتقربون إليه يكون ما سكوا سنكسا بالفرائض لأيك فرلا يفعلون ما أوجب الله عليهم سنة أيكة تأبند أبنجي يوم تامسي ويتركون ما حرم الله عليهم سنة برم أبند أبنجي يحرم تامسي ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات أما باسا مطأ وكلت أيكة مستحبي ولا الكف عن فدور المباحات ba sa kallafa wa kansu barin ranar mubahi isa akwai mubahi ci da sha da bacci da cakuɗuwa da jama'a wannan mubahat ne ka ci abinci na halal mubahi ne halal ne ubangiji ya halatta maka a tayyibat haka nan ka yi bacci shi ma ba ya halatta haka nan ka ainihin eh, cakuɗi da jama'a shi ma mubahi ne haka nan ka yi magana ka yi hira shi ma mubahi ne to waɗanda suke ashabul yamin ashab da al-muqarrabin suna kusantar Allah da aikata farilla da aikata nafila da barin haramun da kuma barin makaruhi da barin malalar mubahi wato za ka same su a wajen cin abinci ba ka same su suna cika cikin su ba su tani shi ana su ci iya ɗan abin da zai taimaka musu wajen su yi ibada zai taimaka musu wajen tsara lafiyarsu sannan in sun tashi wajen cin abincin ba za su ce a za a kawo kaɓaki iri-iri ba ya ɗan tsakuri wanda ya ɗan taɓa wancan ya ɗan taɓa wancan ga naman rago ga naman kaji ga ga kifi can ga wani ɗan shila can ga wa'ai ya tsakuri wanda ya tsakuri wanda ya tsakuri wannan kayan shaye-shaye ga sunan iri-iri a'a zai ci abin da zai yi mu a wajen abin da zai tsayar masa da zai tsayar masa da yunwa ya kuma samu ƙoshin lafiya ya kuma yi ibada ba tare da daga galabaita ba wanda ita ce bukatarsa sannan bacci ba zai rika bacci kamar a samun kafi ba duk inda ya zauna kawai bacci ko ina ya yi zafulu ko ya kwanta tun karfe tara ya rika gabbaci bacci da safe ma da kin za a tashi shi kuma ya ya gama ya ga zan safiya ta yi ya tashi ya asbai da kuma komawa sai karfe tara goma ya tashi ka gama ba ne ba haramun bane duk da dai bai bar sallah asuba ba yayi ta a lokacin ta kama kuma ya koma ya tafi kabbaci sai sha daya ana ta sallama da shi shi bacci yake ba zai tashi ba an bugu waya ta a bashi bacci yake wani abu ya taso bacci yake duk abin da an taba shi a ce a tsale shi bacci yake da ga wannan a ne amma kuma ya wuce ya zama akwai ba haka, a abin nan ko kuma a wajen magana duk inda ya zauna to sai dai ku saka masa mu magana saka masa ragama sai dai a taurara shi ba a tauraro ratata saboda kamar kakun da rubu to kaga magana ba haramu ya yi magana to amma yadda zai ta zuba kamar ka kunna ko ba ma ka kunna ba ko kamar ban ya balli ba ba ba irin ban kunna ba ba ban ma kamar ba ba ba kamar da ya balli ba ina gani to kaga wannan mubah ne amma kuma ya huce iyaka haka nan muqalaqatul nas ka cakudu ka gaurayi da mutane shi ma mubah ne ya halatta bal ma an fi son ka shiga mutane akan ka rika kaurace wa mutane matuƙar dai za ka yi umarta su da kyakkyawan abu za ka hana su to amma ya zama da kai kullum ba ka da wani lokaci da kake ke ɗanta da kanka hasa lokacin da ka ke ɗanta ka ke ɗan ka ke dantu da kanka ka yi ibada ka ke dantu da kanka ka yi ilimi ba ka da wannan ka ke dantu da kanka zo masallaci ko ka abin a'a kai kullum kana cikin cikin cikin hada-hada ta jama'a da haka in ma ba ka da abin yi sai ka je a majalisar mai shayi ka zauna a gama ka tashi ka tashi wani wuri haura kullum neman inda za ka zauna ne cikin abin nan a yi ta to kaga wannan ba za ne ka zauna wurin da ba saban Allah yake ba ko cikin abokanka amma in yayi yawa kuma ka shiga fudulin mubahat to shedan ya fi samun kafa ta wadannan gowon guda biyu waɗannan hanyoyin ɗan ya fi samun kafa to dole ya wato gani ya wuce iyaka kalle kalle wani in ya zauna ba ba ya san ba zama gida ya fi fito ya fito da kalle kalle to a irin wannan yaje ta jazubo kansa ya kallo abin da bai halatta ya kalla ba to da nabar yana daga cikin ƙofa ƙofofi abin da ƙofa daga cikin ƙofofin shaitan hududun akli wato wuce iyaka wajen ciye-ciye shi ma yana daga cikin kofa daga cikin kofofin shedan dan duk wanda ya saba kansa wannan ciye ciye wanda duk ya samu dan latsatsi sai ga kuma yana shiga wasu hanyoyi na rashin gaskiya to ya saba duk sanda za a ci abinci sai an kawo kala a wajen biyar in ya shiga matsuwa yana so yi mai din tsohon rayuwarsa to a nan za ga rashin gaskiya ba zai masa wahala saboda yana so ya dawo da wannan rayuwar ko ya ci gaba da ita haka nan a sabirin nan, zai ja ka wani lokaci kana barin abin da yake wajibi ba yawan bacci zai sa kamar wajibi ka shiga haƙƙin wasu haka nan fudulul kalam wato yawan surutu zai sa a zama bakin ka wani lokaci ya tabo ya ci naman wasu ka soki wasu ka yi ƙarya saboda mutane ka birge su su yi dariya kaga duk wannan halal ne asalinsa amma kuma zai ja ka zuwa ga da wani abu shi yasa ibn qayyim a cikin maganganun da yake da waɗannan suna daga cikin wato ƙofofi na shedan wanda ya fi samun cin galaba akan mutanen kirki ta waɗannan hanyoyi wataƙila haka kawai ya zo musu da zaɓen Allah gadan da gaba gaɗi ba za su yi ba amma ta irin waɗannan ƙofofin sai kuma ya samu saɓon Allah ba su sani ba to shi yasa ku ashabul yamin ba lallai suna barin qudulul mubahat ba sun kula da wajibi sun kula da har amma ba su bar kudulul mubahat ba wa amma as-sabiquna al-muqarrabuna fataqarrabu ilayhi bin nawafil as-sabiquna wadanda suka yi fice suka yi tsere suka tsere suka yi gaba al-muqarrabuna wadanda suke makusanta fataqarrabu ilayhi bin nawafil to wadanda sun kusanci Allah da nafil fulu ba'da al-fara'id bayan sun aikata farilla fa fa'alu al-wajibati suka aikata wajibai ko wal mustahabbat kuma suka aikata mustahabbi wa tarakul muharramat kuma suka bar haramu wal makruhat suka bar makruhi falamma taqarrabu ilayhi bi jami'i ma yaqdiruna alayhi min mahbubatihim ahabba ahabbahum ar-rabb hubban tamman yayin da suka kusance shi da duk abinda da suke iyawa min mahbubatihim na abubuwan da suke so wato abu ne suna san shi amma sun haƙura da shi saboda su kusanci Allah shi ma ubangiji sai ya so su so cikakke wanda babu na ƙasa a cikinsa babu tawaya a cikinsa ko yaya ne kama qala ta'ala wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hatta na so shi so anan ya'ani al-hubb al-mutlaq cikakken so cikakken so kamar yadda Allah yake cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين كشرية دمويا وبنجي تفركم تفركي بدلتي تفركي وقد دكي مسو نئبا با وقد دكي فشي دكونا با قوة تتوبا ما لأيش أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكورة في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول wato a nan da Allah ya ce siratan da zina amsa alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima ana nufin cikakken ni'ima yanzu duk bawa yakan samu wani abu na ni'imar ubangiji to wace waɗanne ne suke roƙon ubangiji ya shiryar da su tafarkin su kowanne wanda Allah ya dawo ni'ima a'a wanda aka bashi cikakkiyar ni'ima su ne waɗanda Allah ya faɗa a cikin ayar da yake cewa man yuti illaha war rasula wanda duk ya bi Allah da manzo fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والنبي بألا ده منذ وأنا سنة تارد وأن ده ألا يوى نئمة أدام ده أنوى النئمة وأقرب النئمة وتككي النئمة ثم سوى النبيين النباوة da siddiƙai da shuhada'u da salihai ubangiji ya ce wa asuna ula'ika rafiqa ta wannan tawaga ta yi kyau wannan tawaga da mutum zai zan cikinta tawaga ce kyakkyawa tawaga ce da take kwarai da gaske to kaga anan an'ama Allahu alaihim ana nufin cikakkiyar ni'ima can ma da Allah ya ce siratul ladzina an'amta alaihim ana nufin waɗanda kai wa cikakkiyar ni'ima su ne annabawa da siddiqai da salihai da shuhada da salihai فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها الى الله عز وجل. waɗannan almuqarrabuna din al-mubahatu abubuwan da suke na halal ne fi haƙƙi a dangare su sun zama da'atin da'a ce ta karabu na biya a Allah azza jalla da suke kusantar Allah da ita wato ko za su yi suna yin shi da niyyatul qurba wato al-mubahat al-aslu ba tsire ko ka ci naman kaza ko ka sha inuwa mai sanyi shi ke nan ba za ka ce Allah ba na ladan abin nan da zai ba ko ka yi bacci ka tashi ka yi ka kawai ka ce a baka ladan baccinka wannan mubahat ne ubangiji ya halatta maka kai ne. ka ci abinci shi ke nan ka ci abinci halal ne ba kare bin da mu ka ce kana kan wani abu wurin Allah to amma akwai sanda za ka yi mu ba. dan ya zan maka wasila zuwa ga da'ar Allah sai zan ita baka lada akan wanda zai yi ba domin ya zama masa wasila zuwa ga da'a saboda ka suke cewa kyakkyawar niyya ikhlasi shi kansa yana canza mabahi ya koma da'a mutum ne yace bara in dan kwanta in dan matsi saboda in tashi ikiyamul layli cikin nishadi kaga ya kwanta da niyyar ya samu karkashi cikin dare ya yi ibada sai ya kwanta min awwalil layl da wuri misali ce da an sallar isha ina ci abinci kwanta saboda ina so in tashi karfe uku in yi ibada kaga anan ya kwanta da wuri ya yi abin da ke mubah ne amma wannan mubah ɗin yana so ya taimaka masa ne kan kan to kaga wannan mubah ɗin da yake yi ubangiji zai ba shi lada a kansa saboda ya yi shi ne don ya zama masa wasila ila ba'atullah haka nan mutumin da ya ci abinci da niyyar ya samu ƙarfin da zai yi ibada wata ibada ta musamman ya samu ya yi ta sai ya abin da ko mutum ne yana kan zuwa wurin karatu amma ya rasa yadda zai yi sai ce kai za zan yi ta kokari in samu dai dan babur din nan saboda in rika zuwa karatun nan ni ba na so karatun nan na wuce kaga hawan babur ba ne amma a nan yana neman ya samu babur ne bi niyyar ba to wannan ikhlasin da zai yi wajen neman babar sun san da yawo babar sun sai Allah ba shi lada to haka haka ayyukan mu ba suke rikidewa a wajen almuqarrabina dan su zama da'a da haka kaga rayuwarsu gaba ɗaya ta zama da'a ce ga su mubahat ne suke yi amma da'a ne فكانت أعمالهم كلها عبادات su إيه أيوكا سكبا إيه سكبا عبادة تيجا الله فشربوا sirfan sai suka sha wannan marmarin zallarsa kama amilu da sirfan kamar da suka yi wa Allah aiki na da'a zalla wal muqtasiduna kana fi amalihim ma fa'alu li nufusihim amma al muqtasiduna wanda suke dan tsakatsakiya wanda ba su abin da ashabu da yiri kenan su waɗannan cikin ayyukansu akwai ayyukan da suka yi dan karan kansu ba da niyyar ya zama musu wani kadarko na da'a ba fala muna alaihi ba za a yi musu hukuma don wannan aikin ba wala yusabuna alaihi amma kuma za a ba su lada akan sa ba falam yashrabu sirfan sai ba su sha wannan marmaru zallarsa ba Dan bal nuzuja lahum min sharabil muqarrabina sai dai aka dan sirka musu daga cikin abin da waɗancan muqarrabuna za su sha sai aka sirka musu bi hasabi ma ma mazuhu fi dunya gargadan yadda su ma suka dan sirka ba haɗin a rayuwar ta duniya eh, gargadan da ka sirka yarka gargadan da ta ba za a sirka mana to mun sai ne ma su sirki dai aka kawo alhamdulillah eh, yadda duniya take kan shiga cikin waɗanda za a sirkawa ai an gama komai da Allah madaukakin sarki ya sa mu dace za mu tsaya anan sai sati maganin Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi السلام على خير خلق محمد